Da Allah saurara malama, ban gane matsa ba. Ai mahalli na kika shigo ya kamata ke min sallama. Na ka matsa min. Ba zan matsa ba. Hadi. Ai ba don kin faɗa hadi ba ba zan mamaki ba. Kaɗan ne daga cikin butulci irin naku. na san inda ne abake fi isa ki faɗi hadin ba amma yanzu kin ce hadin ma ba hadin kika faɗa ba daidai ne to ka bani guri in baki guri ki me in ɗebi kayana a nan da kayan ki ne a yaushe a yanzu ko a da kayana man san da aka kawo ni daga gidanmu aka kawo ni da su su zan na zo na ɗiba Sanda aka kawo ki gidana kin manta ne a bage ki aka kawo ki daga ke ba sai halin ki aka kawo ki gidan nan duk abin da na yi ke cikin ɗakin nan dama ne na ɗan alƙawarin cewa zan miki kuma na yi miki don haka ba abin da zaki ɗauka a cikin ɗakin nan. Ka buɗe mu ƙofa ne. Ba zan buɗe ba. Don ma sa'a ma kika yi? Kin ki sa'an garin Kano garin musulunci ne? Garin masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in wani gun ne wallahi tallahi da ba dan Kano ba ne zigidar zan miki. Tambar. Warai kuwa. Mu zuba ni da kai dan halakka fa. A zuba? A zuba. A zuba miki mun Hadi ka fara hauka ne, ka yi hauka ne? Ni na kawo miki uzurin da yasa na ɗaga miki kafa na ce ba don ƙasar musulunci muke ciki ba da tambar zan miki kuma kina matsa zan aikata. Na ga alamun giya hauka ka sha. Ka fara hauka. Kalau niki. ka fara ai mu abun kunya ni ko zan maka hauka tun da bala'i kake ni ko ba ni da mutunci da ka ganni na rantse da girman Allah ba mutunci ne da ni ba duk rashin mutuncin ke baki kai ni ba ni sai da nan da na tashi rashin mutuncin na ni har nishadi nake a rashin mutuncin nan da na nishadi nake jin rashin mutuncin kasuwa na shiga ranan kasuwa mutanen wannan ƙauyen sun zo na can sun zo na can sun zo an zo cin kasuwa kawai sai zuciya na ta raya min na nishadi kawai sai na ce zigidar zan kuma ne zigidar na shiga cikin kasuwa